samun damar yin adalci a gaban shari'a ga masu halin tafiye-tafiye. Mutanen da ke cikin halin tafiya suna da damar a yi musu adalci a gaban shari'a a ƙasar Nijar. Madafin iko da ma'aikatun ƙasar da su ne ma'aikatar aikin ɗan sanda, ‘yan sandan shari'a, sashen jami'an zandarma da kuma kotuna. A yayin da aka samu saɓani ko shari'a, mutanen da ke cikin halin tafiya ko baƙin haure suna da damar zuwa neman gyara ko daidaito a cikin wannan ma'aikatun idan akwai rikice-rikice da suka shafi aiki ko kuma tabbatar da cewa kwangilar tana akan ka'ida ko kuma tana akan doka to a tuntuɓi jami'in sa ido a fannin ma'aikatar ƙungiyoyi da dama ne dai na gida da kuma wajen ƙasar ke ci gaba da aiki domin haɓakawa da kuma kare haƙƙin mutane da ke cikin halin tafiya hakan yasa suke ƙoƙari inganta haƙƙin ɗan adam da samun adalci a gaban shari'a. wannan saƙo ne daga remi mai aiki kan masu tafiye-tafiye ko kawara a cikin aminci da ƙungiyar Naxis mai zaman kanta ta asasa ƙasar Nijar wanda aka aiwatar a babban birnin Yamai albarkacin tallafin hukumar ƙasar Italiya don haɗin gwiwa da ci gaba domin dukkan wani taimakon jiya ko goyon bayan zamantakewa ko masu lalura ta musamman sai ku je a wurin ma'aikatar kiwon lafiya mai kula da baƙin haure ko masu tafiye-tafiye da ke a cocin unguwar Garbado da ke birnin Yamai a ranaku irin Talata da Alhamis kimanin karfe goma na safe zuwa karfe hudu da rabi na marece ko ku kira a kan lamba 98 da tara sifili takwas sha biyar tagar sauran masu tafiye-tafiye ko masu ƙaura ma'aikata maza da mata ta nan ne a cibiyar ma'aikatar kwadago ta estn kusa da babbar kasuwar birnin yamai daga ranar litinin karhe biyu na rana zuwa karhe biyar na marece ko kuma a ranar talata har zuwa ranar alhamis karhe tar na safe zuwa karhe ɗaya na rana da kuma karhe biyu na rana zuwa karfe biyar na marece da kuma ranar juma'a daga karfe tara na safe zuwa karfe goma sha biyu

su labe ba huta kishi da mai uwa ni ka tsoro bayan kishin marayin ya mita ta Ban kishin ki mace mai don Ban bayan yawa mijin ki misa gaba na yawa mijin ki kame dame da Allah ki sa hire walike ko ki saki ina yawo ne mai baki washe muwa da alkawalin gwamnati so mai son